Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan tasha. Idan wannan shine ka na farko a wannan tasha, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance da ni Ruki Emotion a wannan littafi. haƙƙin so kashi na arba'in da murmushin shi mai kyau a fuskan shi a ajiyar zuciya ta ta ce ba tunani nake yi ba tsire ce da ido ya ce ok tell me what you just said shuru ta yi ta ɗauke kanta murmushi ya ce you see you can't see ki daina it's not good for you at such a tender age ta ce mishi komai ba ta dai dan dama manta da sunan shi ko ce da ya faɗa musu alama yawa bata ya zo ce mishi yayi ya bashi bal ɗinsu shi ya biya musu duka kuɗin abin da suka ci duk da suna ya bari bai saurare su ba samanta ce ta miƙe ta ce okay Mr Shahid we got class now hope to see you later and thank you for all murmushi wishes mata kawai yana kallon mutum da ke zaune ciwon cikin ta haɗa karuwa a hankali ta miƙe tana kallon shi ta ga ma ita ke kallo suka haɗa ido maza ta yi ta ɗauke idan ta ce mishi mun gode murmushin sanannen fuskan shi har lokacin shi tsoke daga haka suka mishi sallama suka wuce bayan sai bi da kallo har sai da ya daina kallon sa juya tare da murmushi suna tafiya samanta ta ce such a gentleman I'm already crushing I'm already crushing babes Aisha kawai ta biya mata batul kam shiru ta yi tana jan abin da ke ta har suka isa class Abu Shaf na fitowa ya shiga duddubawa ko zai ga motar raba amma wayan da mamaki ya shiro waya ya kira shi yana daga ya ce and say you should live where are you guys at Abertadra VHS some mom, insta- mom insisted we should live and I'm um, by the office now. I'm um, I have already loved her. Rai a ɓace katse kiran ba tare da ya jira driver ya karasa magana ba. He wanted given her money. Kuma in ma ta gama lecture ya za a yi ta san an zo ta Dan tsaki ya ja ya faɗa motarsa. Awa biyu suka yi suka fito daga daga class ɗin. Gumi sosai take yi tsabar azaban ciwo amma ta daure. Da bata so su Aisha su zani. Aisha ce ta fara musu sallama ta wuce. Yau da yarta za su tafi bayan minti kamar sha biyar samanta ma ta wuce. Sai lokacin ta yi tunanin ba bata faɗa driver ya dawo lokacin ya ɗauke ta bayan faɗo mata wace ta nema ta zauna ta kifa kanta kan gwiwa ta fashe da kuka suna an anti kawai take kira ita yanzu ya ta yi ga ciwon ciki da zai hana ta takawa ta tafi da kafa tunda ba nisa sosai gashi ba ta da kuɗi bare ta yi karambanan hawa bus ko taxi tunda ba lallai ma ta gane ba kuma ba ta da nan ya abu bare ta kira shi ta ce ta gama lectures a zuwa ɗauke ta to ina in ma tana da shi iya kiransa za ta yi kuka sosai take yi kamar wacce ake zanewa ta fi awa ɗaya zaune a wajen kamar daga sama ta ga mota ya ja ya tsaya gabanta a hankali ta ƙagurinannin idanuwanta daidai lokacin da ya fito daga motar tsayawa ya haɗa rai yana kallonta sun koyar da kai sai ta miƙe a hankali tana jan ƙafa ta zaga zuwa sit ɗin gaba tana shiga motar shi ba ya shiga ya rufe ya juya yana kallonta fuskarsa ɗaure sai dai fahar da borin kunyan ɗazu da safe ya ce how dare you zan ba driver na oda kisa ya ƙetare kin yi employing driver ne garin ashirin nan daga kai sai tana kallon sa sai a sana ya lura da ta da ya ja kana ganin ta kasan kuka sai dan kefa baki dan kefa baki yayi ya tada mota ya ja ya nufi gida jingirar da kanta ta yi jikin kujerar motar ta lumshe ido tana jin yadda ciwon ciki take karuwa ba kaɗan ba yana gama fakin a gari ta buɗe motar ta fita ba tare ya bata kanta ba da ƴar ta buɗe motar ta fito ba ta jira ya kulle motar ba ta nufi cikin gida bin ce da kallo yana mamakin halitta komai kuka kamar wata 'yar goye tsaki ya rufe motar ya nufi cikin gidan shi ma babu kowa falon bazal ta haura sama da sauri ta shige ɗakin ta saki ta faɗa kan gado ta cusa kanta cikin filo ta dinga rusa kuka kamar ta zai fita juye-juye sai ta shiga yi ta sauko ƙasa ganin kwanciyar ma ya gagare ta. hankacin mai duk ta fita haicinta a bootstrap kan bedroom ɗinsa ya shiga yana fita da ta yi wanka zaune ya samu ajiye ɗakin da ya fito. ta miƙe ta ce babu lahi na mun ce ban gaya maka ba lishins ɗina sun ƙare gashi akwai wani tulare da nake son siya zan kuma sake kayan makeup wani kallo ya shiga mata ya ce wai ke wace irin mace ce da. kawon admission ki zai dawo daga aiki babu sanin da zuwa baki bari ya huta ba baki kawo masa ko ruwa ba ki zo kina masa lissafe lissafen banza. To ba da kuɗin siyan komai yanzu sai sakin baki ajiye ta tana kallon sa sai kuma ta ja tsaki tana hararen sa. Suka da fitina ta to idan ban maka lissafe lissafe ba Aliyu wa zan ma ko ina da su ko ina da su zan zo in ce maka babu. Ubana zan kira in ce min bayan kana da halin min. Kansa ya sa ya fice daga ɗakin ya bar ta rantsaye. Don Sales ya sauka ya kwanta dogon kujera ya lumce ido da to ita kuma wancan kuka mai take a school. Tsaki ya yi miƙe zane jingar da kansa jikin kujera shi kam kawai wahala a kaɗa sada. Miƙewa ya koma san mai nufi ɗakin Batul kwance ya same ta Ƙasan ɗakin tana juye-juye tana kuka tsayawa kallon ta yayi da mamaki. Shi dai ya shiga uku karasawa ɗakin yayi durƙusa gaban ta ya ɗago ta yana kallon ta yace wai ke kina da hankali kuwa? Kuka take sana yar fano sana neman kwance kanta daga rikon da ya mata. Jawo ta yi jikinsa don zuwa yanzu ta ɗaga masa hankali ce wai what is wrong with you? Me ya faru ki gaya min talk to me plus what happened? Rufe fuskar da ta yi jikinsa tana kuka ya ɗago kanta yana karanta ya ce Fatima da ɗar ta ce ciki na ke man ciwo ce ciki kuma what did you eat at school? Ki zama masa kai ta yi ta rinsa ido ta ce Nathan sai kuma ta fashe da kuka duk ta rikita sai ce wait yana maki haka a gida ne ba irin magani wani irin magani ake siya maki? Waya fuskarta ta yi jikinsa da ki cewa komai sai kuka don ita kaɗai ta san azabin da take ji. Wanda gofar ɗakin aka yi ai da sauri ya tura ta ya miƙe kuma baya. Aisha da ta shigo ta tsaya daga bakin kofar fuskar nan nata ɗaure tana kallon su kame kame shi ya ce kin ga babbar cikin da ke ciwo kuma ta ki faɗin kansa and and we are we what what are we going to do to her then To mu tafi clinic, Ajida ta na fuska ta ce cikinta ke ciwo ko kuma tana al'ada. Kallon aji da ya tsaya yi kafin ya juya ya kalli Batul. Ta yi ƙasa da kai tana hawa, Ajida ta watsa mata hara ta ce ko ba jini ba ne, ai Batul ƙasa ɗagowa ce, Ajida ta ja tsaki ta fushi daga ɗakin. Kallon ta abin ta tsaya ta ƙi bari Ta ƙi bari su haɗa ido. Ƙarasuwa ya gabanta ya ɗago ta yana kallon yadda gumi ya sa front hair ɗinta. kwanciya sai kuma ya ɗara ya ce dama haka yake miki ciwo can gida Jin ta haƙi cewa komai ya jawo shi jikin ya rasa dalilin da ya sa ta ke shigansa haka. Ko don amarar ta amma ta basa ne ya sa haka kasa yi da murya ya ce tambayan ki nake talk to me sake shigewa ta yi jikinsa tana rike cikinta kuka ta shiga yi mishi tana ta butso mutsu gaba ɗaya ta rikita shi da ta kokarin tashi take yi daga cikin shiga nan amai na shirin zuwa mace ya riƙe ta yana kallon fuskanta da ya gama jikiwa da hawaye yace kina da magani ne kai ta shiga girgiza mishi wani ƙarfi ta ji ya zo mata ta cinye jikinta daga rikon da ya mata za ta miƙe da ta ce ina zaki je yana mata mugun kallo da ran shi ya fara ɓaci bakinta ta toshe tana girgiza mishi kai ce mata ya amai zaki kai ta gyaɗa mishi sauran hawayen idanta da ƙarasa zubowa ƙarasawa da ita toilet ɗin tun kansu su shiga ta shiga kwarara amai nan bakin umar har ta gama yana rike da ita da ƙyar ta samu ta miƙe jiri ne ta yana kwasan ta ta sulare ƙasa a wajen min ta ya kamo da jikin shi tare da miƙar da ita babu abin da take yi sai hawaye dago ta yi yana kalan sai ce a dan kai ta gyaɗa mishi ta mai da kanta ta kwantar jikin shi da rashin ƙarfin jiki take yi kamar za ta faɗi in ba a riƙe ta ba gaban sink ya dawo da ita har lokacin tana jiki sai mai da numfashi take yi tap ɗin sink ɗin ya kunna ya sa ta wanke baki da fuskanta har ta gama idan tana rufe bata ankara ba sai ji ta yi ya sunkuce ta a hannun shi ta buɗe ido da sauri tana kallon shararren ya sakar mace wani haɗarin maza ta yi ta rantsa ido har sai da ta ji ya sauke ta kan gado tukunna ta buɗe su a hankali bayan shi kawai ta iya gai har ya kai bakin kofarinsa ido ta yi hawayen azabar da take ji ya ci gaba da zubowa faɗin da za ta yi amfani da ma ita ba ta san ina za ta samu ba tukunna kuma tun da har ta yi amarya kusa zuwa kenan yana fita ɗakin sha wuce zaune kan gado ya tadda aji da alama waya ta gama bai bi ta kanta ba ya wuce ya ɗaukin motar shi ya hanyar fita a guje shiro daga kan gadon ta sha gaban shi ta ka dawo ne da har zaka kuma fita aliyu kuma ina zaka je da yamman nan haka Bitsanka ta bai bi gefen tef ta ganin yayi hanyar ɗakin Basil ya sa ta ƙara hasala ta sha gaban sa tsabar masifa har idan ta ya kankance ta ce Aliyu ba dai gun wannan yarinyar zaka ba wannan ai iskanci ne period din ne take wa iskancin nan kamar yau ta fara shi ko kuma sabon salon karuwancin nata ne haka wani mugun kallo ya bita da shi ya sa hannu ya matsar da ita gefe ya ci gaba da tafiyarsa biyar shayi a baya tana ta mishi surutun da bai ma san me take faɗa ba kofan ɗakin batul ya fara ya tura ya shiga tana kwanci kan gadon nan inda ya bar ta karasa baya bakin gadon daga tsayin da yake ya ce za ki iya tashi hankali ta buɗe limsassun idonta ta kalle shi a ɗaraye ya sake nanata mata tambaya ƙoƙarin dashi ta shiga yi da ƙar ta samu ta miƙe zaune hijab ɗinta da ke gefe ya miƙo mata ta saka. Aji da ke bakin ƙofa baki ta saki tana kallon shi tana hushi da ƙarfe sai zai miƙe yana kallon ya ce can you walk? A hankali ta kaɗa masa kai. Ita ta fara wucewa gaba yana binta a baya. Ja ta yi ta tsaya ganin aji da bakin ƙofa a ɗan tsawace ya ce mu je mana. ankali ta juyo idan ta yi rawar tana kallon shi hannu ya sa ya riko ta har bakin kofar ya isa da ita wani mugun kallo ya ba da cikin kakkausar murya ya ce give me way ganin yanayin da ya magana ya sa ta tsorota ba ta tsaya musu ba ta matsa daga bakin kofa tana yi ma batul wani mugun kallo da ya sa ta sauran ɗauke kanta ankali yake tafiya tana biye da shi har suka isa bakin circles ji ta yi cikinta ya yi wani irin kullewa ai ta san lokacin da ta sulale ta zube wajen ba ta ce ya salam ya salam inda ta ambata ne ya sa shi juyewa da sarai sa gabanta ya shiga tambayan ta ba za ta iya tafiya ba ne a wasu ta gada mishi kai hannu ya sa ya ɗauke ta cak ashirin da ke tsaye a bakin kofa a tsoraci take kallon su sosai zuciyarta yake bugu kamar zai fito idan ta har ya cicciko har cikin mota ya saka ta sannan ya zaka shi ma ya shiga ta da suka bar gida driving yake yi lokaci lokaci yake jiwa ya ganta tana ta makurkusu wayan shi ya dauka ya sanar da daktan shi ga sunan zuwa har suka isa asibitin idan ta rufe yake tana hawaye shi ya taimaka mata ta fito tana rike jikin shi suka isa cikin asibitin direct office ɗin consultant ɗin shi ya wuce da ita sai da ta zauna shi ma ya zauna bayan sun gaisa juya yana kallon batula ce hello young lady what is the problem shiru ta yi ta kasa ce mashi komai abin shop ne kale ce ba za ki buɗe baki ki faɗa mashi abin da ke damun ki ba kanta ta kauda gefe likitan ne da kan shi miƙe ce tsoke miƙe ce mai sauraro, yau ma lokacin yi mana halin nasa. Sai gobe idan Allah ya kai mu, don jin ci gaban wannan littafi, sai mun sake haɗuwa.